kafar tumana shin ya halatta mutum ya hanka cikin hannu a sallah kun gane cikin hannu ba kana nufin misali abin da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah sama idan yana sallah yana tura hannun damansa akan hagu ba wata sallah fara ɗaya da aka rubuto manzon sama ya kan hannu a sallar shi ko kwara dai babu duka sallolin manzon sama ko a hannun da yake yi a kan kirji da dora hannun dama a kan hannun hagu a kirjin shi haka aka rubuta duka الإمام مالك رحمة الله عليه shi ne aka ruwaito maganganun da suka fi karo da juna a kan hukuncinsa ibn abdulbar رحمة الله عليه وإني إلى ذلك الشفر بسكي شركا آه، سكي شركا عن موطا يتي بأسا موسى عن الكوبة عن أتيع حتى مجد الحبين شواء الناس سموا بعدوها عن ميتي أتجزل في ميتي الفنة هذه أي ما بأسا موسى باتي يا كأبوي كودك كابئ التابعين زمن سأل إمام مالك حتى يقول شو والد الإمام مالك قال ما أدري ابن القاسم يجي مالك بايع نور هل من تعجل كميد يفجع شغل ملونة قليلا أما يكيناك حناتلا أما وصع المادرة الإمام مالك يفجي الدباجين يا الإمام مالك قليلا ساعة جاء لكن تدور أن ننسى لدامي أقدم جنسة أكره أجل جنسة shi in akwai abin da aka taɓa waitowa wanda ya tabbata daga alimamu malik ya tafi hannu shine lokacin da sarki ja'far ibn mansur ya sa a rubuce shi saboda alimamu malik ya bada fatawa da ta saba ma ra'ayinsa ya ce ma alimamu malik sai ya canza fatawa alimamu malik ya ce ba zai canza fatawa ba saboda ya sa sarki saboda haka aka dunci alimamu malik haske da a wata ruwa aka ce fashallat yadu sai hannun shi ya shanye sai zama ba zai iya ɗago hannunsa ya ɗora shi a kirji ba ko in akwai dalilin da ya sa wasu almajiran al'imamu malik suka gani har suka ruwaito har wasu suna ganin wannan shi ne mazhabin malikiya malamai suka ce to wannan shi da tsohon matsala ce duk mutumin da yake da girmama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna Allah take da daraja a cikin ransa to da zai yana bin waɗannan maganganun da ake na za a saka da su ba ina za a saka da su ake in yanzu da za ka yanke ka ce wallahi wannan maganar da aka faɗi ba cewa alimamu malik wai zai yi a farilla amma yana yi a nafula da za ka yanke wallahi ba za ka ka ba ka ce ba kai ta ba kai ya ce domin ba ta ne a cikin gudan wani aka fai gudan wani tana da sanadi a gudan wani sun kuma ba ta da sanadi ba ta da isnadi wasu daga cikin mutane akwai abin ban mamaki sai su kawo can hadisin da al-Imam Malik ya kawo hadisai guda biyu a cikin al-Muwatta da ya kulla babi a cikin kitabus salah farko farkon al-Muwatta ya ka hadisai guda biyu hadisin farko shine hadisin cewa ya kasance ana faɗa ya rubu daga malamin sa Abdul Karim ibn Abdul Makharik al-Basri shi wannan abin karim ibn abdul makharik al-basri malamai da yawa sun tafi akan cewa da'ifi malama imam malik har wasu ma malamai suna cewa jarra malikan husnu samtihi farawa an abinda ya ja hankalin al-imam malik har yin waya a wajen sa shine tunin da kyawawan hali amma kuma ba hadda to shine sai imam malik ya waya a wajen sa كوميكا واحد يسنس عشان عشان الموقع وابن عبد البر عشان التنهي بيرضو ويم بياني كان وانا حديث كيف تبت بعد ما يسن تبت الدشين وعبد الكريم ابن عبد المقام ابن عبد المقام البطري بعيدي اما كما وانا حديث يا تبت تحنوي مبن بنكا لا تحني الصباح شنو؟ واحد النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ cikin ababen da annabawa suke yi a ne suna faɗi cewa idan da tastahi fasma shika sannan kuma sun kasance suna ɗora hannunsu na dama akan hagu a kirjinsu a can kuma al-imam yi abubuwan bakr saboda adalci na ilimi sai da ya kawo sauran ruwayoyin duk wanda kuma manta ba sun san goma sha biyar kuma yake duk sai inganta sannan kuma al-imam malik ya kawo hadisi na biyu سوى كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة متعني سن كتنشي أنا أمرت الصلاة أنا وأنا متعني أكي نبي صحابي وأنت أمرت الصلاة بس لا الله يعلم سوى تطور حنس ندامة أكان هبو أكي نبي تطور مسألة جي. amma duk abin da malamai suka faɗi mustahabi ne a cikin sallah amma mustahabi ne karfi sunna ce mai karfi iyaka ba malamin da ya ce in mutum ya tafi sallah ya tafi hannun shi a sallah sai yi kamu ba ce haka amma dai tabbas mutum ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da zai ce bai yadda da haka bane to kaga ya zo da wani sabon abu kamar yadda wanda suke da irin wannan ra'ayin sannan mu sani asalin sakin hannu a sallah aqida ce ta yan shi'a yana ɗaya daga cikin abin da ya bambanta sallah ahlus sunna da sallah yan shi'a sakin hannu ku kalle su da kyau waɗanda daga baya da sun suke dari kun jami'a ko kadiriya in suka shiga shi'a kalle su da kyau za ku ga sakin hannu wanda yan tijjaniya sun falla yan tijjaniya a najeriya yan faila sun falla akwai tabbatar da sunan kafa "Ki za ki sun yan kabalu cikin falala a shek ibrahim inyar a kan duniya ya faɗa da mutane a kan jaddada wannan sunna Allah zai iya saka masa da alkhairi a kan wannan adalci da nunan majalisun ilimi ne ba na son zuciya ba a cikin in inyar a shek ibrahim inyar a najeriya da afirka ma nan ta baka fata shi ya zo ya jaddada wannan sunna ta daga hannu ta dora hannu ya rubuta littafin sai ya sa masa suna ya kalli littafin malam ibn taymiya ya sa masa suna raf'ul mala raf'ul mala amma rafa'a wa qabada iqtida'an bi sayyidil alam kaga ba wani wanda zai zo kai kana sunna ba kai wani dan tijaniya yana yi kai ne kuma kake sunna kuma ka zo kana faɗa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ba daidai bane amma cewa hukuncin sun hukuncin a kan da mustahabi ne amma mustahabi ne kirki sai da ba daidai bane mutum ya zo ya tsalla ya rika sakin hannunsa haka nan in an masa nasiha to ya bai Allah shi ne Allah ko kuma matsala ce a Najeriya za ku iya tunowa suna da cikin abubuwan da za ka kirkima kansu يقول سنة نمسلو تجددا قادة أقول مسألة لدى أن كيف خبري تنسوبة يقول سنة نسمع تفكتو لسنة هو عم تعيش سنة يدى الذي يتعيش هو عم تسوري أن جماعة مسألة في ونكو هي هي كحبوت يداوي أعرب خل الأمة زون أهل سنة نلاقي بقنا مش مجانا كويتك أنا أقول سنة نمسلو تجددا أي قتيل إما in a ƙauye yake rayuwa ɗin ƙauyen dukkan dukkan ƙauye ƙauye kayayyar ko shi ne bai san hukuncin ba amma matsala ce da tuntuni umikat wa dufinan an gama da ita an rufe ta amma wasu yanzu suna ta kwakwalo ne ake su, sai a kwakwalo wannan masu gobe a kwakwalo wancan a kwakwalo wancan shi ke nan ta kara fanta ba kan mutane Allah waɗanda suke yin wannan abun su kuma zauna lafiya abubuwa sun yi mana yawa da me za mu ji duka kala nawa za ka mana Allah shi ne sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh